saurari wannan lacca mai albarka ba abin da za mu yi malam sai dai masa addu'a Allah ya kara masa lafiya da imani da ilimi mai albarka malam Allah ya saka da alkhairi wannan zama kamar yadda na faɗa rundunar hizba ta jihar Gombe ita ce ta shirya wannan taro wa 'yan uwa iyayen mata a wannan jiha wanda kamar yadda na faɗa da farko a farko yan Hisba muka so mu shiryawa wannan ainihin wato karatu amma ganin fa'idar wannan ainihin wato maudu'in da aka tantauna a kansa wanda ya shafi saɗe da luwaɗe da maɗugo da kuma sha da sai da ainihin miyagun ƙwayoyi da satar yara muga abu ne da ya shafi al'umman gari gaba ɗaya isan ya muka aika da gayyata wa ƙungiyoyi na musulunci wanda muke tare muke ayyuka da su musamman jama'at masarar islam wadda kowa yana gani ga wakilcinsu a wannan guri da fitiyanin islam su ma ga wakilcinsu a wannan guri da form 1 su ma da wakilcinsu a wannan guri akwai women in da'awa akwai da'awa a uh, sisters na da'awa a relief organization akwai yan uh, hizba wakilai na local government duka da muke da wakilci a da muke da branch a gurin akwai wakilansu a wannan guri saboda saƙon ya isa inda duk ake bukata ya isa kuma ba mu shirya wannan taro ba sai da muka samu ainihin wato ƙarfafa gwiwa da kuma kira da mai girma gwamna ya yi malamai da shugabannin addini wanda ni daga cikin wanda muka zana tare da shi wanda kuma ya yi magana akan a wayar a faɗakar a wa'azantar da al'ummar jihar gombe akan wannan bala'i da yake ainihin addabar musulmai na abin da ya shafi fyaɗe da luwaɗi da kuma abin shafi satar yara da kuma shaye-shaye wani abin bakin ciki da a gurin ake tabbatar mana da cewa jihar gombe ita ce ta biyu a duk najeriya a yawaita aikata fyaɗe a najeriya daga jihar kano sai jihar gombe abun bakin cikin shine jihar gombe mutum nawa muke da shi a jihar gombe in kai da la'akari da jihar kano amma mu ne na biyu a nigeria a yawan fyaɗe abun bakin ciki na biyu a yawan sha da sayar da mugayen kwayoyi wanda aka haramta mu ne na biyu daga jihar lagos sai jihar gombe wannan abin da gwamnati ta tabbatar mana kenan wannan ya sanya maka kudiri a matsayinmu na shugabanni na addini muka zo muka samu shugabanninmu malamanmu domin su ne wa'anda za su ainihin ba da wannan gudunmawa a cikin al'umma kuma alhamdulillah na tabbatar da yanzu wannan zama da aka yi an fa'idantu kwarai da gaske saboda haka muna ƙara godiya ga Allah maɗaukacin sarki da ya ba mu damu gabatar da wannan kuma muna ƙara godewa gwamnatin jihar Gombe da irin ƙoƙari take akan wa'annan matsaloli kamar da malam ya faɗa na abin da ya shafi fyaɗe da kuma abin da ya shafi satar yana wani saƙo da nake so na isar na ɗaya daga cikin ma'aikatan shari'a ta jihar Gombe wanda jin cewa za mu shirya irin wannan taro yake sanar da ni cewa mu ja hankalin iyaye mazansu da matansu domin su ma suna ba da gudunmawa wajen samun matsala ta hanyar dabaibaye harkar hukunci akan wa'anda suka samu aka same su da laifin fyaɗe a wannan jihar tamu idan an samu waɗanda suka irin wannan laifi sai ka ga iyaye sun zo suna bi ta bayan fage suna son a janye kes din za su dawo gida sun ta kamar da malam ya faɗa wannan a hukumance ma'aikatar shari'a ta jihar gombe akwai wanda isa mene yake gaya min cewar maji hankalin iyaye kan wannan duk kusancinka ko duk kusancinki da wanda aka samu ya yi irin wannan mummunan ɗabi'a ɗan uwa ne na jini makwabci ne komai matsayinsa in dai an sami da laifin a bar hukuma ta hukunci a kansa wannan shine abin da muke kira muke isa da wannan sako ga ainihin iyaye a gefe guda a wannan zama da muka yi Allah ya albarkaci wannan zama da uwar gidan gwamna hajiya asma'u ya yahaya wadda ta so a ce tana gari da wannan zaman da ita za a yi tun daga lokacin tun takaddar mu bata isa gurinta ba a waya ɗaya daga cikin makusantanta masu taimaka mata mutanen gaskiya aka isar mata da cewar ga shirin da muka yi ta tabbatar mata da cewar insha Allah in Allah ya sa ta dawo kafin lokacin za ta zo ta in kuma bata dawo ba to za ta turo wakilci kuma da izinin Allah da saƙonmu ya isa gurinta ta turo wakilci mai ƙarfi wanda ainihin wato hajiya maimuna idi take wakiltar ta a cikin tawagar wadda ta fito daga ofishin first lady tare da hawa bala da kuma hajiya sadiya alhassan mai wake wa'annan bayan allah su ne wanda suka wakilci uwar gidan gwamna a wannan zama mai albarka muna yi muku addu'a allah saka muku da alkhairi Wani gidan gwamna ta aiko mana da kayan ruwa da kayan lemo na sha wanda insha Allah ba san tsarin da yan hizba suka yi ba wanda za a raba wa'anda suke suka zo wannan guri da izinin Allah wannan kaya da aka zo sun kawo kayan na da yawa wanda suka kawo kuma insha Allah za a raba bayan Allah za a yi samu muna roƙon Allah kamar da malam ya mata addu'a Allah ubangiji ya shayar da ta wakilanta ruwan al-kausara a jannatul firdausi a ah, hajiya a ah, hajiya sadiya alhassan da wace mu a hizbance wace a gurinmu domin tsawon shekaru tana cikin wa'anda suke taimaka mana sahun gaba-gaba a kan harkokin da'awa da harkokin hizba a wannan jihar ta gombe kuma ita ce sila kowa sila tsakaninmu da ainihin wato ita uwar gidan gwamna hajiya sadiya muna muke addu'a Allah ya saka miki da alkhairi Allah ya kara wa rayuwarki albarka ne gidanta alhaji alasan ne wace mu a da'awa sama da shekaru kusan ashirin wanda muka sani yake ɗauraniya da harkokin da'awa da malam aminu ibrahim daurawa wanda masaukin da malam aminu yake sauke shi har yanzu masaukin na hannunmu ko a shekaran jiya mun sauke bakinmu da suka zo daga jihar borno a wannan masauki yana hannunmu wanda alhaji alasan ya ba da shi don a sauke bayan allah masu da'awa a ainihin wannan gida muna addu'a alhaji alasan Allah ya fata masu da asiri ya ƙara wadda su albarka ya yi wa zuriya su albarka muna roƙon ƴan uwa su yi haƙuri akwai ƴan mintoci biyu ko uku da za mu ba wasu ƴan uwa akwai yan uwa da zamu ainihin wato ba wa dama musamman ita wacce ta wakilci uwar gidan gwamna amma ba ta dama ko da ainihin tunani kaɗan domin ta gabatar da jawaban ita uwar gida uwar mu a wannan guri sannan kafin ita ta yi bayanin tunda ita ce babba akwai wakiliyar hizba mata na state wanda za ta gabatar da jawabi a takaice ko da minti ɗaya ko biyu sannan akwai wacce za ta wakilci 'yan hizba na local government da suka iso wannan guri ta mata yi jawabi a takaice ko da na minti biyu a ƙarshe da kuma eh? ok shugaban da'awa shugaban da'awa shugaban sisters na da'awa ita ma za ta jawabi ko na minti biyu a ƙarshe kuma sai mu ba ita uwar gidan ah, wakilin uwar gidan mai girma gwamna don ta gabatar da jawabin ta insha Allah a wannan guri na fata yan wala fi haƙuri in mitoci biyar zuwa goma ne da izinin Allah za mu dare sannan kuma sani addu'a mu tashi insha Allah eh, yanzu idan wakiliya ta local government amina tana nan sai ta zo ta gabatar da jawabinta a to ai mataki mataki ne ana fara daga ƙasa ne idan ta state ta fara ai ta local government ta fara sai ta state ta yi sai ta da'awa ta yi sannan sai wakiliyar matar gwamnatin shi gidan guri ya rufe saboda haka idan wakiliyar yan hizba wata za ta wakilci na local government sai ta zo ta gabatar da jawabinta a takaice insha Allah muna son a takaita jawabin saboda yanayin sallah ya gabato insha Allah muna kuma ƙara godiya ga wa'annan yan uwa wa'anda suka halarci wannan taro musamman jama'at masu islam da fitiyanin islam da kuma kwamitoci da suke kula da ta'alim da tafsirin alkur'ani na stan locus da kuma na shabu housing estate duka suna tare da su a wannan guri muna addu'a Allah ya saka kowa da alfai dukkanin ku da suka zo wannan guri muna muku addu'a Allah ya saka da alfai za ki zo nan ki hakuri saboda abin maganin ba zai isa ba insha Allah sallaka wurin kusan soke mata igiyar nan kudan soke a soke shi gaba daya abin da mun sa ne zai go mun sa ne eh. yau shi kenan أعوذ بالله من السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mai girma a excellency hajiya asamawa inuwa yahaya mai girma shugaban da'awa mai girma shek albani gombe mai girma kwamandan hisba na jihar Gombe state mai girma coordinator hajiya yalwa relief and organization mai girma deputy commander assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh da sauran 'yan uwa na yan hizba da suka zo daga local government da kuma sauran ƙungiyoyi kamar su fawon jni da cristiano da sauran muna muku barka da zuwa abu na farko a cikin garin jihar wange muna da matan hizba da sauran lokacin zaman kimanin mu ɗaya, kuma muna gudanar da ayyuka a cikin gari da kuma sauran lokal gamman muna da gidan marayu da muke kula da su yana ɗaya daga cikin ayyukanmu duk sati biyu muna zuwa muna dan kula da su muna musu dan wani aikata aikace muna tallafawa junanmu muna tallafawa yan uwanmu da muke tare da su kamar wanda ba su da lafiya da kuma su suke bukatan taimako daga cikin ayyukanmu muna aiki a wajen tahimat da mahadara da kuma sauran masallacin juma'a da yake cikin gari wanda muke aikin juma'a a wajen da kuma ayyukan tafsirai na azumi da kuma wajen musabaka na gasan alkur'ani a cikin ayyukanmu muna aiki a lokacin tafiyan alhazai daga mataki na wajen daga mataki na wajen bita zuwa hajji camp da kuma airport su da dawowarsu sannan muna da sabbin musulunta su ma da muke tare da su muna kula da al'amuransu har ya kai ga auren da su a cikin haka muna da kwamiti a cikinmu wanda a duk lokacin da aka tashi auren da su da amare muna da kwamiti da muke wayarwa amare kai da zaman auren kansa da mu'amala da tsafta da kuma wajejen girke-girke to lokacin da aka ba da gaskiya ya karatu gaskiya ayyukan da muke yi suna da dama amma babu lokaci don haka ina godiya allah ya saka da alkhairi allah ne da yi da lafiya so wacce za ta zo rana muna son duk wacce ta zo a takaice mutu su a dunkule jawabin saboda lokacin sallah kusa ita ce ainihin shugaban mata na state na hisba ta muke bukatar ta taso da zuwa ta gabatar da jawabinta a takaice insha Allah daga ita wacce za ta zo ta baya ita ce shugaban sisters na da'awa a zai organization za su ta gabatar da siyar ina shugaban mata na state hisba ah, shugaban mata na state mata kusa zan tsallake ta ba alaikun salam a ya Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ni dai nake shugaban hizba gaba daya ta state ina murna da dukkan bakon da ya zo gurin nan da rundunan da aka turo mana daga gidan gwamnati ina murna da rundunan da aka turo mana daga gidan gwamnati da dukkan wanda suka walci suka zo da wakilan da wakilan da suka zo daga lokacin gwamnan gwamnan ina musu sannu da zuwa kuma muna gode wa ubangiji da Allah ya kamu wannan matsayi ka muka zama haka alhamdulillah assalamu alaikum ina shugaban staff na da'awa insha Allah sai su ta gabatar zuwa mutane idan ta yi zuwa sai wakiliyar uwar gidan gwamna insha Allah ke kuma suna zuwa mutashi insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته farko dai muna jaddada godiyar mu Allah subhanahu wa ta'ala da ya bada ikon kaddamar da wannan muhadara mai muhimmanci da su 'yan hisba 'yan uwanmu wanda suka shirya wannan muhadara a gaskiya muna godiya Allah ya saka da alkhairi da kuma malam da ya jagoranci muhadara wannan muhadara ta taɓo mana inda yake mana ƙaiƙayi a al'umma yanzu gaskiya saboda yanzu ba a matsalar da ta addabi al'umma irin wayannan matsaloli manya da aka ɗauko su aka yi muhadara a kan yanzu a duk najeriya da ya zance iya inda muke matsalolin da suka addabi jama'a kenan kullum in kana jin labaru yau da aka ji wannan sabon abu ya faru a guri kaza gobe a guri kaza wannan kalan kowanne da irin abun kyaman da yake faruwa a cikin al'umma daga cikin misalan da malam ya bayar yanzu nan na cewa saduwa da mata da azumi shekaran jiya nan dr ahmad allah saka masa da alkhairi yake wata lecta yake cewa a cikin yau an samu mata da mijin da har suka gama rayuwar aurensu ita kullum ramadan ba su san cewa ma haramun ne saduwa da mata a da ba har suka yi auren har suka gama auren wani sai da ta yi wani auren ta take wani sabon mutum da yake ce mata ai haramun ne wai ita ba ta taɓa ji ba ma wallahi ta ce ita ba ta taɓa ji ba ma sai da suka rabu da mijin ta zo ta yi wani sabon aure sai ke ce mata ai haramun ne da rana sai ta ce to ita ai da rayuwar da wancan mijin har suka gama rayuwa ita ba ta ma ba su sani ita ba su sani ba shi bai sani ba to wannan wani irin rayuwar aure aka yi a gaskiya wannan muhadara tana da muhimmanci muna roƙon malam a ci gaba da gudanar mana da irin wayannan muhadarori saboda ko da kana zuwa makaranta ma kuma kokarin kenan fa da suke samu su je makaranta wani abun karatun ka bai iso a gaya maka wayannan abubuwan ba amma a muhadara shi malami zai taɓo maka ko ina da ko ina zai taɓo matsalolin da ko karatun ka bai kai ba zai ka ga abun naka ka yi aiki da shi saboda haka dai a gurgudatar in mutum ya yawa gaskiya muna godiya da Allah ya saka da alkhairi muna kuma roƙo a da Allah ya ci gaba da gudanar mana irin waɗannan muhadarori saboda yanzu a ƙalla mutum sama da ɗari biyar sun zo wannan sako sun sun ɗauke shi su ma za su isa saboda haka gaskiya muna roƙon waɗanda duk suna halarci wannan taro da fatan kowa za ta zama wakiliya ta gari ta isar da wannan sako akalla ko mutane goma kika isarwa ai an karu malam Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya kuma komanda muna godiya Allah ya saka da alkhairi so muna godiya shugaban sisters na da'awa a lagos fashin da jihar gombe Allah ya saka da alkhairi kai tsaye za mu tafi ga ainihin wato wakiliyar uwar gidan mai girma gwamnan jihar gombe hajiya asma'u inuwar haya wadda ainihin wato hajiya muna illi take wakilta hajiya sadiya alhassan da wake take wakilta saboda haka muna addu'a Allah saka da alkhairi Allah ubangiji ya kara rayuwa albarka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bayan Allah ina muku gaisuwa irin ta addinin musulunci a gaskiya wannan taro ya samu ji wani iri a jikin mu zahiri a gaskiya irin wannan taro ya fi duk wani taro da ake yin shi saboda taron nan ya kunshi abin da ya shafi mata ne da yara wannan mu mata mu ne masu matsaloli da yara daga farko dai zan ce wa malam Allah ya ka maka da alkhairi bayan Allah da suka organizing wannan program Allah ya ka muku da alkhairi duk wani bawan Allah wanda izo nan guri Allah ya saka mishi da alkhairi mu dai da muka zo muna wakiltar matan gwamna ne wato Hajiya a sama'u Muhammadu Inuwa Haya wanda a gaskiya wannan baiwar Allah ta ji haushin rashin ba ta gari don ta so da kanta ta zo ta wakilce ku wallahi wallahi a gaskiya hizba tana bayan ku ɗari bisa ɗari tana kuma tafi da ku ta ce mu mika gaisuwanta mu ce kuma ku yi haƙuri next time in kuka sake organizing za ku ganta da kanta a gaskiya wannan topic da malam ya faɗakar a kai topic ne mai muhimmanci wani a yanzu haka shine kalubale da muke ciki maganar rafin, maganar satan yara maganar shaye-shaye wallahi wallahi wallahi ya gallabe mu muna cikin wani hali mu mata mu mata mu mata ban ce ba ma yi ba muna yi amma dan Allah mu ƙara dan Allah mu ƙara dan Allah mu ƙara akwai wata mace da ta zo ta same ni tana kuka mijinta yana amfani da 'ya'yanta guda uku subhanallah ɗaya tana da shekara ɗaya da rabi ɗaya tana daga shekara uku ɗaya tana da shekara bakwai zai yi amfani da 'ya'yan nan ba ta yi sake magana ba in ta kai kara gudun hukuma ba za a ɗauka mata mataki ba ta zo da kuka muka kai magananta mai ita first lady mu mai daraja mai tausayi mai imani sai ta ɗauki mataki a kai yanzu magana da nake gaya muku wannan bawan allah yana hannun hukuma an ɗaure shi ita mata kuma ta ɗauki nauyinta da 'ya'yanta na wani lokaci Allah ya saka mata da alkhairi maganar shaye-shaye kuma a yanzu haka maganar da nake gaya muku gwamna ya kafa kwamiti ni ina cikin kwamiti ɗin wannan dipiti ne yake sharing kwamitin mun gama zama yanzu za mu fita awareness za mu fita su wa'annan drug dealers din za a yi calling attention ɗinsu wani zai ce maka wani yana shuka wiwi a gombe baya shan wiwi baya shan da panadol ma ciwon kan tana dame shi amma yana sayar wa ƴaƴayenmu yana cutar da su so za mu kira ire-iren su mu yi zama da su mu ga me ya kamata a yi da su wani zai ce maka yana yi ne through frustration ba yi da abun yi yana yi ne for livelihood so idan aka idan gwamnati ta fito da wani strategies. ta ce to za mu tallafa maka da wani jari ko kuma wani sana'a za ka bari to ina kaman dai zai bari ‘ya'yayenmu suna nan karuwai ɗin nan ‘ya'yayenmu ne wannan abun ba da daɗi yana da zafi su ma wata da ki samu ko ali maris ko wahalan gidan miji ta fito ta rasa inda za ta je ta yi jonin wa'annan to su ma suna cikin wannan program ɗin su ma za mu san inda za a yi a tallafa musu a gaskiya surutun bakina yana da yawa a gaskiya wannan hali da muke ciki abin mu tausaya ne amma mu iyaye mata muna da kalubale da ke kanmu mu iyaye mata muna da sakaci sometimes muna da sakaci za ka ga ya mace a kofar gida da ɗan wani ɗan kwarin tana wasan kasa daga ita sai ɗan bence ɗan pants ba a damu da yaya ta fito waje ba ina an ka samu wannan shedan ya da ga irin wannan yarinya sai ya ɗauke ta sai yi gaba da ita yarinya ta fito kina ta aiki a gida ba ki damu da wannan yarinya da ta fito ta shiga gida ko ba ta shiga ba ko a kwalanki ta yi gurin awa biyu awa ɗaya a waje sai a dn ta ya daɗe yake sai a ah, ban ga wance ba ban ga wance ba kafin a ce ko ba wani ya sungume ta ya tafi da ita the moment kina aiki ki tabbata in yar ki ta fita kin ko ko kin sa an zo an duba miki ita ki tabbata in kina da ya mace tana cikin gida ya zama kullum minti minti kina da cewa lalle yarinya tana cikin gida ne ko ta fita dan Allah mata ba a ce ba a yi ba ana yi mu kare yi mu tallafa mu mata mu ne gida mu mata mu ne kan 'ya'ya Allah ya taimake mu Allah kuma ya ba mu sa Allah ya kare mu da kariyansa Allah ya yaye mana wannan fitina na gode hajjiya ne muna iji ke na wasu wakilci uwar gidan masu gwamna a ƙarƙashin ta tare da Hajiya, sadiya alhassan wake da kuma hawa bala muna godiya allah saka da kai wallahi wallahi mata ku tsoron allah mata ku ji tsoron Allah ku ne mafi yawan waɗanda suke sababar da zinace-zinace kuke sa waɗansu da yanzu ɗazu mana yake magana akan akwai wani wadda ya kirawo shi yake tambayarsa matar yayansa ta shiga ɗakin ƙaninsa haka ne ko mata ku ji tsoron Allah so da yawa za ka samu wasu suna gidan haya amma suna yin shigar da ba su dace ba kuma gidajen ba su kaɗai ba ne da wasu mazajen kuma mazaje daban wanda ba wanda ba su da mata a gidan suna shigowa gidan saboda ɗan uwansu ne ko abokansu ne za ki yi shiga da bata dace ba a kai da ciki me zai hana makwabcinki ya yi sha'awanki bari ba ku wani labari tabbatacce ne ba zan faɗi wanda abin ya faru ba minti biyu saura a nan gwanda aka yi mutum da ya yi aure ya zanto ma'aikaci ne yana abuja ya gina gidansa ya ɗauko aminu su suka tashi tare ya ce da Allah ya zauna a boys quarters da matarsa saboda bai kamata a bar matar ita kadai a gidan ba amma yau da gobe yau da gobe in za ta je anguwa shi ga da Allah ya taimaka ya kai ta da sauransu amma wallahi yau da gobe sai suka hada alaka tsakaninsu suna nema a tsakaninsu azan kisan zargi ya fara shiga ana kama su ciki shi ba shi da hujja ba shi da dalili amma yake in dai halin su ne Allah zai ainihin tona asirin su yau da gobe abin da ya yawa sai ya ce da Allah sai kai kamfanin mtn gogon shi wannan abokin nasa da matar nasa ishirar Allah ya sa a bashi ainihin bayanai na wata shida text message da suka yi maganganu da suka yi da suka tura wallahi da ainihin aka fito masa da sakamakon abin da aka yi a watanni shida da mutumin ya kalla ya gani faduwa isu mamme faduwa isu mamme don hotunan da yake ta dauki kanta tsirara ta tura masa shi ma ya dauka ya tura masa da abubuwa ba can gani matar aure ya zo shi kira su nan ya kira su ne ainihin wato kira yan uwansa da iyayenta ya ce ga abin da ke faruwa saboda ka shi ba abin da zai yi ba zai hada su da kowa ba ya bar su da Allah da ainihin wato ya halice su amma dai ita kan ba shi ba ita ba aure tsakanin su shi ma tsakanin sa ko a hanya gan shi ba shi ba shi Allah ya musu sakayya a nan gombe aka yi wannan abu a nan gombe idan wasu kila ba wasu zo daga anguwan ko suka san kisan za su ce eh, ga inda aka yi abun aka yi wannan irin bala'i ne ku ji tsoron Allah wallahi sau da yawa mata su suke jawo kannan miji da abokan miji suke fasikanci da su mata nawa ne suke haɗintan mazajensu, suke alaƙa da abokan mazajensu, suke alaƙa da ainihin matasan anguwansu ku ji tsoron Allah Allah ya sabaka malam muna godiya a karo na biyu kuma za mu kira malam abaka sani famasi zai zo ya gabatar mana zakatun karatun kuma ya rufe mana da addu'a dukka a madadin hizba wani fushi da wannan ainihin wato ta zama muna wa dukkan wanda ya samu halitta wannan guri addu'a Allah saka kowa da kai muna kira ga wakiliyar uwar gidan gwamnati girma gwamna da muna fatan wannan karatu za a ɗauki nauyinsa domin a sa shi a kafafen yada labarai domin waɗanda ba su samu ainihin wato zuwa wannan karatu ba su ma su fa'idanci da darasin da aka yi wanda yanzu haka akwai mata kimanin kusan mutum dubu da a wannan gurin don masallacin nan a cike yake masallacin mata a cike yake haraba nan ta baya dukkan gaba ɗaya a cike cike muna ga kowa Allah ya saka masa alkhairi akan wakan lamu bismillah بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم أليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوها هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا هدينا من الصالحين اللهم اهدنا فيمن هديت وآتنا فيمن أعطيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل ما واليت ولا يعز من آديت تباركت ربنا وتعاليت لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك اللهم من كل ذنب وقطيئة ونتوب إليك اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم جعلنا نخشاك كأننا نراك اللهم إنا نسألك من كل حرف من القرآن هلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وإلى النار سترا وحجابة وإلى الخيرات كلها دليلة وإماما من فضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه محمد نبيك صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم ولايتنا نيجيريا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين اللهم ارحم شيوخنا شيوخ الإسلام وشبابنا شباب المسلمين ونساءنا نساء المسلمين اللهم انصر المجاهدين أينما كانوا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من الأجد والكسل والجبل والحرم والقسوة والغفلة والعلة والذلة والمسكنة ونعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشكاك والنفاق والسمعة والرياء ونعوذ بك من السمم والبكم والجنون والجزام والبرز والسيد القام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين Allah sai hakuri a bar bakin kidan su ta tukuna kafin dan wasu ta ayi hakuri